This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Litinin 22 ga watan Afrilu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. bari ma'aikatar tsaron Isra'ila ta sanar a yau litinin cewa daraktan sashen leƙen ta ya murabus a matsayin martani ga harin ranar bakwai ga watan Oktoba da Hamas ta kaiwa Isra'ila. Shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi ya isa makwabciya Pakistan a yau litinin domin shiga wani taro a hukumance a daidai lokacin da ake samun tankiya tsakanin Iran da Isra'ila. kana wata gagarumar ambaliya ta haddasa bala'i a wurare da dama a gabashin afirka sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya inda kasar burundi take kira ga taimakon kasa da kasa To a cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku kaɗan daga cikin tattaunawar da wasu gwamnonin arewacin Najeriya suka yi game da batutuwa da yawa musamman kalubalen tsaro da jihohinsu ke fuskanta duk da cewa gwamnatin ƙasar na cewa an samu sauƙi a matsalar ta tsaro. Ah, kamar yadda kai bayani cewa ah, an samu sauki na matsalar tsaro a arewacin najeriya gaskiya ne ba gaskiya ba ne amma ah, saukin da aka samu bai kai matsayar da za a ce ba sauran wani mutum a hannun 'yan ta'adda mu da muke jihohin nan mun san halin da ake ciki a matsalar tsaron nan duk kwarar kenan gwamnan jihar katsina muna tafa da karin bayani nan gaba Bayan haka za ku ji cewa shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya ya buƙaci a hau teburin tattaunawa da 'yan arawaran ƙasar da ke magana da harshen Ingilishi don kawo ƙarshen rikicin yankin. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Litinin a wannan lokaci, yau ma baban gida Jibrin zai kawo mana shirin ilimi wanda ya leƙa jamhuriyar Niger don tattaunawa akan batun lokacin ɗaukar darasi a makarantu. amma yanzu dai bari mu fara da shan labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makiri Ma'aikatar tsaron Isra'ila ta sanar a yau litinin cewa daraktan sashen leƙen asirinta ya yi murabus a matsayin martani ga harin ranar bakwai ga watan Oktoba wanda Hamas ta kai wa Isra'ila. manjo janar aaron halifa ya fito karara ya dauki alhakin gazawarsa wurin ba da bayanan sirri da ya sanadiyar wannan hari a kan isra'ila yana mai cewa mayakan hamas sun kashe mutane 1,200 kuma suka yi garkuwa da wasu 250 ma'aikatar sojin ta saki wasikar murabus din na wannan darakta ne a yau litinin wanda yake cewa zai ajiye aiki kuma ya yi ritaya da zaran an nada wanda zai gaje shi sashen leƙen asirin a jagoranci na ba mu yi aikinmu da aka bamu yadda ya kamata ba na amince da yin kuskure da kuma yin nadama akan wannan abin da ya faru kuma na daɗe ina yin haka a kowace rana da madare zan kasance da wannan bakin ciki tsawon rayuwata halifa yana faɗa a wannan wasiƙa tasa halifa dai shine babban jami'in isra'ila da ya fara yin murabus na saba da wannan harin shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya isa makwabciya pakistan a yau litinin domin shiga wani taro a hukumance da shugabannin kasar da ke daukar bakoncinsa a daidai lokacin da ake samun tankiya tsakanin iran da isra'ila wata sanarwa da aka fitar a islamabad a hukumance kafin isar shugaban na iran ma'aikatan harkokin wajen pakistan ta ce tattaunawar da za su yi za ta ba da muhimmiyar damar karfafa alaka da hulɗar cinikayya da haɗin gwiwa da makamashi da kuma sashen noma sanarwar ta ce tawagar ra'isi za ta hada da ministan harkokin wajen iran da mambobin majalisar zartarwarsa da wakilai na 'yan kasuwa a rangadi na wuni uku da zai yi a pakistan an shirya shugaban na iran zai gana da takwararsa asif ali zadaradi da kuma prime minister shahbaz sharif da sauran wato jami'ai na gwamnatin pakistan sanarwar ta pakistan ta faɗa ba tare da ƙarin bayani ba cewa za su tattauna akan ci gaban yankin da ma duniya baki ɗaya da ma batun haɗin gwiwa domin yaƙar barazana na ta'addanci. labaran na zuwa ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata gagaruman ambaliya ta haddasa bala'i a wurare da dama a gabashin afirka sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya inda kasar burundi take kira ga taimakon kasa da kasa don magance barnar da ambaliyar ta yi wadda ta haddasa mata ruwa a tafkin tangayika ya karu har ma ya mamaye wato tashar ruwa a bujumbura babban birnin kasuwanci na burundi lamarin da ya kawo tsaiko ga harkokin kasuwanci a wurin da ma wasu wurare a kasar wadda take dogaro da taimakon masu tallafi wurin gudanar da ayyukan gwamnati muna fitar da wannan sanarwa ga masu bamu tallafi ne da su hada hannu da kasar burundi su taimaki dukkan mutane da suka wato wannan bala'in ya shafa in ji ministan harkokin cikin gida martin entrete wanda ya fitar a ranar 17 ga watan afrilu ya ce muna bukatar taimako kasar burundi tana ɗaya daga cikin ƙasashen duniya matalauta a duniya inda take da kashi tamanin cikin ɗari na al'ummanta miliyan goma sha uku manoma a cewar babban bankin duniya To kafin ku ji ƙarashen labaran duniyar zamu leƙa ɓangaren rahotanninmu. A jiya Lahadi ne muryar Amurka ta tattaro wasu gwamnoni daga arewacin Najeriya don tattaunawa akan batutuwa da yawa ciki har da kalubalen matsalar tsaro wato kalubalen tsaro da jihohinsu ke fuskanta. A zauren tattaunawar da muryar Amurka ta shirya a nan birnin Washington DC. Murtala Faruk Sanyanna ya fara da yi wa gwamnan jihar Katsina tambaya akan ikirarin da gwamnatin Najeriya ke yi na cewa an shawo kan matsalar tsaro a ƙasar. kwanan nan mai baiwa shugaban najeriya shawara kan sha'anin tsaro nuhu badu ya gabatar da wani jawabi inda ya bayyana cewa kusan gwamnati ta shawo kan matsalar tsaro a najeriya har yake cewa ba sauran wani mutum ko ɗaya da ke hannun 'yan ta'adda shin ya kuka ji da wannan labarin to a'udhu billahi minash rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah kamar yadda kai bayani cewa an samu sauki na matsalar tsaro a arewacin najeriya gaskiya ne ba gaskiya ba ne amma a saukin da aka samu bai kai matsayar da za a ce ba sauran wani mutum a hannun 'yan ta'adda mu da muke jihohin nan mun san halin da ake ciki a matsalar tsaron nan kuma bakin gwargwado lokacin da muka shiga gwamnati mun yi kokari kwarai da gaske na ganin ya za mu jawo da mutanen da abun ya shafa cikin wannan aikin na tsaro domin sani da cewa jami'an tsaron da gare mu ba su isa da wadatar da za su iya wadace duka ƙauyukan da gare mu a garuruwanmu da haka muka ga cewa 'yan ƙauyukan na ya kamata mu ɗauke su mu horar da su mu sa su cikin harkar tsaron nan domin su taimaka ma conventional security da muke da su a ƙasar nan wanda mun yi wannan mun kaddamar da su wajen wata bakwai da ya wuce a jihar katsina suna gudanar da ayyukansu sannan duk kayayyakin da ya kamata mu ba su bakin gwargwadon abin da hukuma ta amince mu iya ba su domin su gudanar da ayyukan su mun basu kuma suna aiki da jami'an tsaron nan kusan a jihar katsina zai iya cewa kashi 60 zuwa saba'in na matsalar tsaron da muke da ita a jihar katsina mun samu saukinta matsalar da muke fuskanta da ita yanzu shine kan mai uwa da wabi saboda an matsa ma 'yan ta'addan nan ana kai musu hare-hare yau da gobe so su ma abin da suke mana sai su je ƙauyukan da ke kusa da daji sai su kai kan mai uwa da wabi su kashe na kashewa su kona gidajen mutane da dukiyoyin su ruga su wannan shine matsalar da muke to da kaga an kai haka to dan ta'adda yana nuna ma al'umma cewa so yake gwada mu jama'a da hukuma cewa muna nan jikinmu bai sanyi ba amma kuma su sun san abin da suke ji kuma in ka tambayi mutanen da ke wa'annan ƙauyukan su sun san irin ƙoƙarin da gwamnatoci suke yi wajen kawo ƙarshen matsalar tsaron nan muna dai fata cewa ba da daɗewa ba wannan ɗauke-ɗauken mutanen kashe al'umma ba dalili kore dukiyoyinsu zai zo ƙarshe da amincewa allah idan muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin da mu da jami'an tsaron nan namu in muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin wannan jiha da wannan jiha domin in na aiki in zamfara ba ta ba ko kaduna ba ta ba ko zamfa ko sakwata ba ta ba kamar aikin baban giwa ne amma sa'ad da muka yi duka gwamnonin nan mun haɗa kanmu muna yin aiki iri ɗaya kuma muna tallafa ma junanmu wajen gudanar da kawo karshen matsalar tsaron na a jihohinmu. Na'am, to a gwamna Obasani kwanan nan za a ce jihar Kaduna ta shiga kanun labarai sosai. a musamman saboda sace-sacen ɗalibai na baya bayanan na kuriga da aka yi da mm. sauransu a nan waɗanne irin matakai kuke ɗauka domin ganin kun kare makarantu ta yadda abin bai shafi sha'anin samar da ilimi ba to alhamdulillah kamar yadda kai magana ko shi kanshi maganan ɗaukan yara da aka yi na makaranta in ka kula za a ga cewa a tarihin mu na najeriya wannan kusan shi ne na farko da za a ce cikin kwana goma sha shida da dan allah yaran mu sandawa gida kuma wannan abu ya samu abu ne saboda yadda muka tsatsayin da ka ganin cewa mu a jihar kaduna mun haɗa kai da jami'an tsaro wato na sojoji da 'yan sanda da kuma ma ah, su sss don mu tabbatar cewa mun kare makarantunmu ko da aka ɗauki yaran mu mun yi yakan kokari muga cewa me za mu tabbatar da cewa cikin kankanin lokaci an da da yaran nan to zan iya tabbatar maka cewa ah, kamar da shi gwamnan katsina ya faɗi ah, duk jihohin da ke aro mafi ah, yamma muna kokarin mu tabbatar da cewa mun kafa wato jami'an tsaro masu zaman kansu a jihar kano mun ɗauki kamar dubu bakwai kuma mun horar da su mun sa su ta karkashin sojoji da 'yan sanda to ganin haka ne ma ya sa ku da aka ɗauki yaranmu cikin kankanin lokaci muka tsatsen da kama cewa an dawo da su na ɗaya kenan na biyu kuma kamar yadda ka sani harkan tsaro wani abu ne wanda dole muka tsatsen da kama cewa mun yi tsaya mun samu local government chairmen wanda suke tare da al'umma da kuma sarakuna da malamai da matasa domin su jami'an tsaron nan ba su yi aiki sai an taimaka musu ga waɗanda suka san irin dajujjukan da muke da su kuma kamar yadda gwamnan katsina ya faɗi mu kaduna da zamfara da katsina muna da boda so abin da muke shine mu tabbatar da cewa duk abin da ake a wani jiha suna gaya mana domin mu haɗa kanmu mai ake nan tare amma babban nasara da muke samu shine mun tabbatar da cewa al'ummar da ke karkara ko kuma suke ƙauyuka mun zauna da su da sarakuna da malamai domin su harkan tsaro kamar yadda ka sani harka ne wanda dole kowa sai sa hannun shi ba jami'an tsaro ba amma a yau din nan haka zan iya tabbatar maka cewa da yardan Allah ana samun sauƙin rashin tsaro a yankunan magabaki da. Zauren tattaunawar VOA da wasu gwamnonin arewacin Najeriya kenan a tare shirye-shiryenmu na gaba don ci gaban tattaunawar. To yanzu kuma ga karashen labaran duniya. A yau litani Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da dama akan tekun gabashin kasar a cewar sojojin Koriya ta kudu. Wata sanarwar gwamnatin Japan da askarawan tsaron gaɓa tekun Japan ɗin sun ce Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami da ake gani kiran ballistic ne. da alamar makamin ya fada a wajen wani yanki na hada-hadar tattalin arzikin japan a cewar ma'aikatar labaran japan ta nhk shi ma talabijin japan ya ce ki wato makamin da aka harba kira ballistic ne mai cin gajeren zango yana nuni da kalamai na wasu jami'an gwamnatin japan din koriya ta arewa ta faɗa a makon da ya gabata cewa ta harba wani makami mai linzami na cruise don gwada wani gagarumin makami mai guba da wani sabon makamai na kakkaɓo jiragen sama labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya ya buƙaci a zauna da 'yan awaran ƙasar ta Kamaru da ke magana da harshen Ingilishi domin tattauna batun samar da zaman lafiya. Sai dai shugabannin 'yan awaran sun shaidawa gwamnati cewa idan dai za a yi zaman sai dai a zauna da su kawai ba sa buƙatar sauran ɓangarorin ƙasar domin su ne suka san matsalar da ke tsakaninsu da gwamnatin Kamaru. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Muhammad Awal Garba. al'umman yankin da suke amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila na kasar jamhuriyar kamaru sun fara nazarin matsalolin da za su fuskanta a yadda shugaban kasar jamhuriyar kamaru biya ya kira taron haɗin kan kasar domin gyaran matsalolin da suke fuskanta alhaji mutari baminda ya daga cikin masu faɗa aji a wancan yankin ya ce wannan matsala bai gano kowa da kowa ba matsalar su ne wanda ya shafe su tun da shugaba ya jawabi ba zan ce maka abu da yawa ya sanje ba shi dai kowa ana faɗa da harce da kunne kowa na da ji cewa shugaba ya kira cewa a zo a sasanta a zo a yi sulhu to amma wannan sulhun da muke gani shi a nan hakan nan mutane suna ganin shi da ido biyu dalilin hakan nan ganin cewa an kira cewa za sasanta fitina da yake a sashen masu harshen ingilishi kuma an kira ƙasa ga baki ɗaya ƙasa gabaki ɗaya za su zo yawan adadin mutanen sauran jihohin sun fi yawan adadin mutanen da za su fito daga bangaren ingilishi in an zo an zauna maganar ingilishi za a yi ko kuma kowa zai dinga kawo irin nashi maganar da ya ga dama ne na abin da bai wucewa a nashi ƙauye ko kuma a nashi jiha ko kuma a nashi wajen da yake zama to kaga wannan abin shi ke damun mu domin idan shirya abin eh, abin da yake faruwa ta sashen ingilishi a sasanta a yi sulhu a zauna lafiya ne da ba za a kira waɗansu da za su fito daga ko marwa ko garwa ko yawun da ko sauransu zo me za su kawo me za su zo su faɗa ba da su ake yaƙi ba ba su ake kashewa ba ba su aka cuta ba ba 'ya'yansu ba ne ba sa zuwa makaranta kuma ana kiran su zo su ce me akan abin da ba su shina ba aka zo a kira mutanen wanda su abin ya shafa ko kuma a ba da tsawon lokacin waɗanda abin ya shafe su su zo su yi bayani a kan da za a shirya. Ko da yake mazauna a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru suka ce al'amarin na ƙasar ne baki ɗaya in ji Alhaji Ahmadu Jibo wanda yake kare bangaren gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru. Eh to ai sanin cewa ne wannan gayyatar da shugaban ƙasa ya yi wato ya gano kowa da kowa hatta su ma a ware an miƙa musu hannu musamman ma idan kowa ya ji wato tattaunawa da mai ƙasa yi wato wannan fitowar da ya yi ma wato al'umma magana ya nuna cewa wannan ma kiran da ya yi wa jama'a a haɗuwa tattauna saboda matsala 'yan aware ne to bayan da za su yi su ce ba ruwansu a ciki to ka san wannan da manufansu na nuna cewa su ba za su zaman lafiya ne domin duk yayin da aka ce a zauna to yana nuna cewa kenan mafarin neman abin nan ne wato kama bakin zare kuma mafarin neman sulhu ne Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru. A gaida Muhammad Awal Garba har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayenmu. Masu sauraro salamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam. A cikin shirin namu na yau za mu leƙa jamhuriyar Nijar ne canza lokacin ɗaukar karatun boko zuwa sauka ɗaya ya haifar da mabambantan ra'ayoyi a tsakanin al'umma saman ma dai malamai da kuma iyayen ɗalibai. yaran sun galabaita ga rana kenan wannan lokaci in ba a sa niyya da kyau ba gaba ɗaya za a zama a yi kwanci. wakilinmu na maraɗi jamhuriyar nijar mursul sani ya jiyo mana ra'ayin mutane game da wannan mataki na gwamnati. tsawon shekaru da dama da suka gabata makarantun firamare na ƙasar nijar na gudanar da karatun shekaka dawo ne a cikin birane da ƙauyukansu ci gaban zamani ne yasa makarantun boko masu zaman kansu ke sauka ɗaya domin samun sauƙi a shekarar da ta wuce albarkacin azumin ramadana an baiwa malaman makarantun damar sauka ɗaya domin su sha ruwa a gida a bana mulkin soji ya zo da samun canji har da na ministar ilimi da ta ba su wannan dama har ta zarce zuwa yanzu da ba a cikin azumin ba ko yaya malaman makarantun suka ji ga wannan sabon tsari madan alamu aisa aisata shugabar makarantar firamare ta bagalam ɗaya cewa ta yi eh mun karɓe shi da hannu biyu amma ni akan yana da riba gare mu kuma yana da matsala ni riba da na tsinka a ciki yanzu in muka tashi karfe biyu na rana kaga muna iya tahiya makaranta mai ɗauki ilimin addini ɗiyanmu suna iya taya makaranta su ɗauki ilimin addini shiga hudu da ake yi da na uwa an yara ka biya ma yaro a daidaita ko ka zo ka ɗauke shi ka yanke aikin ka ka zo ka ɗauke shi ya koma shiga biyu kuma in aka shi da karhe biyu guda ne za ka sa gaban ka in yi preparation kina da kyau in shirya gidana ba sai da daddare ba kenan a tsaya a yi aikin kwarai wannan lokaci ya amfane mu eh, eh to mashi lokaci da yaran ke shan wahala sha biyu zuwa karhe biyun nan in ba a yi da gaske ba an gaji an tafi an yore kiryashin ta biyu ta karhe sha biyu da rabi an shigo yaran sun ta ga rana kenan wannan lokaci in ba a sa niyya da kyau ba gaba ɗaya za a zama a yi kwance da yake kuma abin an ba muhimmanci kuma abin an sa shi gaba so ake a samu sakamakon kwarai ko manyanmu suna shigo mana ba zato don su zo su ga wai wannan lokaci da aka kara ana aiki ne ko ba aiki to ni abin da nake so a sa ido a ga wannan abin in yana da amfani mu ci gaba da yi an bai da amfani a tsaida shi mu yi sahi da majalisar da muka saba su ma a nasu bangare iyayen ɗalibai a ta bakin shugaban kungiyar tasu sun nuna gamsuwa da wannan tsari amma bisa wannan tunani da kwamitin ya ya gani e ya kamata a mai da ya sabka guda saboda daga nan har abin da ya karhe bi insha Allah aiki za a yi wanda an auna shi ga azumi wanda aka yi aka ga e ya cancanta ma a ci gaba da saukan nan guda saboda mu mu ne ne gurin ɗiyan mu su yi karatu karatu kuma karatu wanda yake mai inganci a samu bambanci da wanda aka yi can baya tunda in ka diba a so ga minista ta kawo canzijikan abubuwa bisa harkar karatu da yawa in ka ɗauka yanzu sarfika ma da aka maido saboda a gani bokin yaro a ga yaro yanzu in a ce dan ta shida ne a ga menene ya iya kuma me yake yi shine babban gurin da ke gare mu da mu uwaye da ita ministar ɗin da shugaban kasa so ake a karatun mu ya canza addininmu ya bunƙasa kuma makarantunmu su ɗaukaka fatan da muke wanga abu da aka kawo Allah sa ya zama alheri ga ƙasa gare mu mu uwaye da su kansu yaran su ci unhanin abu. Dama dai malaman addini na wannan ƙasa sun jima suna koken yadda gwamnati da iyaye suka fi baiwa ilimin boko muhimmanci fiye da na addini. Malam Nura Ladan wani malamin addinin musulunci ya yi tsokaci. Kaga a nan da uwaye masu kishin yaransu su yi karatun musulunci da kyau da kuma malamai da ke fatan su zan ki ganin makarantun su cike don su koya ma yara abin da Allah ta'ala ya sauke musu za su yi murna da hakan ga saboda idan yara suka je lakwal da safe da mulice za su je islamiyya abin da ake fata ya samu yaro dandanan sai ya iya karatun musulunci ya san abin da ya ba a kansa in ta kama ma sai ka ga ya harci alkur'ani kuma can wajen boko din ba a bar shi baya ba kuna da wani kira ga iyaye domin su mai da hankali wajen tabbatar da haka din to abin da muke kira ga uwaye su yi kokari su san da cewa tarbiyya da kula da renan 'ya'yansu Allah ya dora masu ne a kansu tunda Allah ne ya kirawo su ya ce ya allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naran wa kudu hannasu wal hijara sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku makiyaya ne kuma kowane makiyayi za a tambaye shi abin da aka ba shi kiyo muna kira ga uwayen yara kar su bari wannan damar da aka bada ta sabka guda yaransu su je su kama wasu abubuwa na shirme na banza na woyi makarantu na islamiyya na nan maza yara a zanki cilasta masu dole ne su zanki zuwa makarantu suna koyon karatun addinin su sai dai masu iya magana ke cewa daidan wani karkatan wani ibrahim inazum ɗan jarida mai bibiyar al'amuran da ke zuwa suna dawowa cewa a sake lalawa eh, in ba ɗauki matakai ba ba zai haifar da ɗa mai ido ba domin menene matakan da za a ɗauka yau dai shi lokol menene gurin lokol yara su samu karatu mai inganci in ka ɗauka wannan tsarin na sabka ɗaya an fara yin shi ne a wurin sakandare kenan manya ka ɗauka college da lise hai a yanzu a college kana ganin mushuna suna cewa yara su da da marance aka fara wani a kawo kuɗi a yi darasi ana gwada lokacin ma bai isa ba kenan wannan kalubale ne wanda sai an yi nazari da shi shin yaran nan an sun huto suka na gida makaranta ne za su na allo an yi tsarin wanda yaran nan za su yi waɗansu wasanni kamar motsa jiki yau na ɗauka kamar su ƙwallon ƙawa taekwondo wani wuraren karatu kamar su bibliotheque wanda yaran nan za su ƙara ilimi ko ko zamana gari banza ne za su yi a gida su fara shaye-shaye ko ko su fara waɗansu abubuwan a sha yawanci masu sabta ɗaya kamar reno ingila ne kamar su nigeria kuma ɗauka ɗauka tsarin karatunmu da nasu ba ɗaya ba ne su tsarin karatun nigeria yanzu da hanya ɗaya ce kake bi mu kuma kamar karatun zuku ne komi sai an koya ma don ka huto ƙwararre. ka gani to duk wannan nazarin sai an yi su tukun ake shiga irin wannan tawarin shi me shawara ka shi sauyi iya da kyau amma shi lokwalwa dan yara ake kuma yaran nan da muke so yaran kwarai muke so a ce a ah, kamar yadda aka maido sartifika aka cire kuma aka dawo aka maida ba ga sai a dawo gidan jiya neman goje ba ga alfanu abin ba yanzu haka dai wannan tsari na a matsayin gwaji ne a wannan karshen zangon karatu da ke ban kwana nan da watanni to madalla to masu sauraro a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin na jamhuriyar Nijar Mansur Sani daga Maradi da kuma Julie Leather creation da ta bada umarni da da daidaita shirin babin girci furin a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa Madalla a gaida baban gida Jibrin, to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Sani Gulla malama dore a jihar Jigawa. ya ce salam sashen hausa na muryar amurka hakika ba ma jin daɗin yadda 'yan bindiga ke cin karansu babu babbaka a cikin wasu sassan ƙasar mu najeriya asabar da haka muke addu'ar allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankulan da ke addabar sassan ƙasar mu najeriya amen wasiƙa ta gaba kuma ta fito ne daga isa lawan girgir magajin garin girgir a jihar yoban najeriya ya ce assalamu alaikum voa hausa maganar da tsohon gwamnan jihar kaduna nasiru el rufa'i ya yi a kan cewa gwamnatin najeriya tana ba da tallafin man fetur har yanzu a gaskiya wannan magana babu gaskiya a cikinta domin talakan najeriya bai shaida hakan ba daga ƙarshe ya kamata shugabanni su rinka tauna magana kafin su farta ta wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi ya allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ka kawo wa mu ta Najeriya zaman lafiya da cikakken tsaro da kwanciyar hankali kuma ka magance mana matsalolin tsadar rayuwa da suke addabar mu ta Najeriya. Amen. Sako daga Malam Umar Kambaya wuri. Wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce ta ce salon VOA Hausa. Muna kira ga gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar a ƙarƙashin jagorancin janar Abdulrahman Chani da cewa a matsayinta na mai rajin ceton ƙasa da kuma jin koken talakawanta ya dace ta duba ta rage ma makamashin man fetur kuɗi daidai da yadda talakan nijar zai iya saya a cikin sauƙi ba tare da takura ba tunda dai wannan man muna da shi a ƙasa kuma an tono shi ne a don haka bai kamata a ce an bar talaka yana ɗanɗana kudarsa a game da shi ba mun gode da waɗannan saƙonnan a ci gaba da aiko mana. To madalla kafin mu yi sallama da ku ga labaran duniya amma wannan karan a takaice. ma'aikatar sojan isra'ila ta sanar a yau litinin cewa daraktan sashen leƙin asirinta ya yi murabus a matsayin martani ga harin ranar 7 ga watan oktoba da hamas ta kai wa isra'ila manjo janar aron halifa ya fito karara ya dauki alhakin gazawarsa wurin bada bayanan sirri da ya sanadiyar wannan hari akan isra'ila yana mai cewa mayakan hamas sun kashe mutane 1200 kana suka yi garkuwa da wasu 250 shugaban kasan iran ibrahim ra'isi ya isa makwabciya kasar pakistan a yau litinin domin shiga wata tattaunawa a hukumance da shugabannin kasar da ke daukar bakoncinsa a daidai lokacin da ake samun tankiya tsakanin iran din da isra'ila wata gagaruma ambaliya ta haddasa bala'i a wurare da dama a gabashin afirka sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya inda kasar burundi take kira ga taimakon kasa da kasa domin magance barnar da ambaliyar ta mata ruwa a tafkin tangayika ya karu har ma ya mamaye tashar ruwa a bujumbura wato babban birnin kasuwanci na burundi lamarin da ya kawo tsaiko ga kasuwanci a wurin da ma wasu wurare a kasar wadda take dogara akan taimakon masu bata tallafi wurin gudanar da ayyukan gwamnati a yau litinin kasar koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami da dama a kan tekun gabashin kasar a cewar sojojin koriya ta kudu wata sanarwar gwamnatin japan da askarawan tsaron gaba tekun japan din sun ce koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami na kilan ballistic to masu sauraro da haka muka kawo karshen mu na yanzu sai kuma an jima da daddare idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin baba yakubu makeri da ya karanto labaran duniya da julie gresham wadda ta hada shirin da bada umarni da injiniyar mutiyan da pete ma da ya taimaka mata Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe.